ibrahim bello da bi mu kai muka hango ka gaji baban mu buhari najeriya ta dauka zancen ka yau ya inganta ka ja mu ibrahim zuwan ka kwaye alkhairi ga al'ummar birni kawai ليس haba abokina na daina shan taba yanzu ko sigari yanzu ba na sha tun da na samu labarin cewa dr ibrahim bello dauda zai tsaya takarar shugabancin kasar najeriya na ce na daina shan komai na koma makaranta ina zuwa zan ci gaba da karatuna ina ƙarasawa na san zan samu aiki saboda na san bawan Allah nan yana ci ya yi daidai da lokacin da zan gama karatu idan Allah ya sa ya zama shugaban kasa a 2023 na san zan samu aiki gaskiya ba kai kanka tunani mai kyau ba kawai she ka bar shaye-shaye ka koma makaranta saboda kana tunanin za ka samu aiki a wannan kasar to yanzu ga dan sila nan rayuwar sama a boko ya gare ta yayi digiri ya yi masa yanzu fiye wata ma ke mun rage masa ya ƙara ciyawansa ya nemi aikin bai samu ba ai in gaya mu tun da Allah ya sa wannan baban Allah ya tsaya takara Dr. Ibrahim Bello Dauda shi babu bakin cikinsa irin zaman nan da muke muna shaye-shayen nan shi sa tun da naji an ce ya fito takarar shugabancin ƙasar Najeriya na ce ba zan ƙara shaye-shan komai ba na koma makaranta ta zan ci gaba da karatu ka kyauta ma kanka yanzu abin da nake so abokanai na yanzu kun ga wannan abin ma mu haƙura zo mu koma makaranta mu je mu ƙarasa karatunmu bawan allah nan ga harkar noma zai inganta harkar tsaro zai ƙara inganta ta duk halin nan da ake ciki insha Allah wannan bawan Allah yana ci saboda dan kwarai ne dan amana ne Dr. Ibrahim Bello Dauda Elbida sunansa ma kana ji kana ganin mutumin nan ka san mutumin arziki ne dan manyan mutane ne kuma mutumin yayi an gani sannan kuma mutane sun yarda da ingancinsa an karrama shi a ƙasar waje an karrama shi a Najeriya saboda haƙƙin kare ɗan adam da yake a ƙasa to don haka yanzu idan muka zaɓi wannan bawan Allah tabbas za ci za mu kai mu gaci mu ma za mu mora ko ba haka ba kai ba haushe yanzu ka ce in tattara sakatuna in gyara in kakkaɓe in ɗauko su daga kan kalifa eh. in ɓoye in adana yannan eh. bawan Allah yana ci eh. a mun gaba ta kai mu aiki aiki kawai ta kare ka samu aiki magana ta kare haka gida kuma magana nan ba abu duba wace ya kamata mu koma makaranta ya kamata mu fara wa mutumin saboda na samu labarin sa yana kishin matasa gaskiya ne maganan nan yanzu ni ma zan koma makaranta tunda dr ibrahim bello dauda ya tsaya takarar shugaban kasa a jam'iyyar apc dole ne in ɗebo takarduna koma makaranta ko ni ma na tsallake su kire ni tun da yanzu allah ya sa kun fahimta kamar yadda na daina shaye-shayen nan kuma kun daina shaye-shayen nan to alhamdulillah ni yanzu abokanai na zan tafi makaranta sai Allah ya kawo gode amma ku duba magana ba Allah nan Dr. Ibrahim Bello Dauda eh, a matsayin takarar shugaban kasar Najeriya yana ci insha Allah shekara sai kowa zai hawo mota a ce mu ma yanzu mu dage ke a ai ni dai na tafi dai kai kowa ita ya je ya dauko sa da kai wa makaranta za mu koma ba za mu ƙara zaman jangul ba da ibo ya yau ga mai kinshi dr ibe ya fito ne gyara kasa for president dandam.